dukan yabo da godiya da ɗaukaka da salati da daraja da girmamawa sun tabbata ga manzon Allah sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kariyarsa da shiryarsa da taimakonsa wanda Allah ya shirye shi ne shiryayye Allah shiryar da mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salati da ɗaukaka da daraja da mutunci da girmamawa su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama marasa iyaka cikamakin annaba shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka yi ta gwagwarmaya wajen tabbatar da gaskiya da adalci da musulunci har zuwa ranar sakamako. Jama'a masu sauraron mu a shirin kundin tarihi kun ji bayani ya gabata akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Khaibar. To bayan an gama yakin Khaibar wato sai aka fuskanci yaki mafi hatsari kamar yadda asira annabawiya as-sahiha ta Dr. Akram da kuma Zadul Ma'ad da Ar-Rahiqul Makhtumu suka kawo game da fita yaƙi na gaba shine yaƙin Mu'tata wanda shine mafi hatsarin yaƙi da aka fita wannan yaƙi na Mu'tata yana cikin yaƙin yankin ƙasar Sham dalilin wannan yaƙi malamai sun yi saɓani wasu sun ce dalilinsa shine kashe Al-Haris bin Umair Al-Azdi wato jakada ne shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bashi wasiƙa wato domin ya aike shi da wasiƙa zuwa ƙasar Sham zuwa ga sarkin Rom ko sarkin Busra so wani mai suna Shurahabil bin Amru al-Gassani ya tare shi ya kashe shi bayan ya ɗaure shi ya kuma sa shi a gaba ya kashe shi wannan shine jakada ɗaya tak da aka kashewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masinjojin da yake aike da wasiƙa kamar yadda yazo a cikin Fathul Bari ko ya zuwa a cikin Zadul Ma'ad Zon wannan labari na kashe wannan sahabi kuma a matsayinsa na jaka jakada masinja da ke ɗauke da wasiƙa ba yaƙi ba, ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zafi, domin waɗanda suka aikata haka sun saɓa wa duk wata ƙa'ida da yarjejeniya ta shari'a da ta hankali da ta zamantakewa wacce aka yarda da ita a duniya, ba a kashe ɗan saƙo. Don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tayar da runduna domin bin ba'asin wannan katobara da wancan mutum Habil bin Amru al-Gassani ya aikata. ya sa kwamandancin farko ƙarƙashin jagorancin Zaidu bin Harisa. Ya ce idan Zaidu bin Harisa ya yi shahada, kada fa a dawo, a ci gaba da yaƙi a naɗa Ja'afar bin Abi Talib bin Hashim ya zama jakwamanda na biyu. Shi ma ya yi shahada kada a dawo, a naɗa sahabi mai suna Abdullahi bin Rawaha a ci gaba da yaƙi kada a dawo. Wannan runduna ta mutum dubu uku ɗauke da sojojin musulunci dubu uku adadi ne mai ƙarfi da sahabbai suka fita tare da shi suka fita a cikin wannan watan Jumadal Ula shekara ta takwas bayan hijira wanda ya zo dode tsakanin watan ɗari shida da ashirin Septemba 629 miladiya. Bayan sun tafi har sun kai wani guri da ake kira Ma'an, sai labari iso cewa Herakal ya fito da runduna ta mutum dubu ɗari, ya iso wani guri da ake kira Albalka'u, sannan kuma ƙabilu da suke wannan yanki waɗanda suke ƙarƙashin wato ainihin sarautar mulkin Romawa sun haɗa wata rundunar ta mayaƙa dubu ɗari daga cikin Lahamu da Juzamu da Balƙain da Bahara da kuma Baliyu wanda wannan duk ƙabilu ne su suka haɗu suka ba da dubu ɗari sannan Rum sun zo da dubu ɗari wato an haɗa runduna dubu ɗari biyu ko a yau aka ce an haɗa runduna dubu ɗari biyu ai ba kaɗan ba ce balle a zamanin da da mutanen ma ba su da yawa bayan samun tabbas na wannan yunkuri mai ƙarfi na runduna dubu ɗari biyu ya samu sahabbai sai suka shiga tattaunawa suka shiga mitin aka kira kwamandojin yaƙi cewa a zo a yi mitin ya za a yi don bambancin yana da yawa kusan sun ninka su sau sittin da wani abu abdullahi bin rawaha wato ya ƙarfafa wa sahabbai gwiwa cewa mu ci gaba da wannan yaƙi kan mu ja da baya ko dai mu samu nasara ne ko ko mu yi shahada don haka ba komawa da baya da haka da sabai suka ji haka wato nan da nan suka samu ƙarfin hali suka kuma turje suka nuna juriya suka nuna ƙarfin hali suka kuma roƙi Allah suka yi addu'a suka yi nafulfuli suka tsaya tsayin daka domin sun san su ne akan gaskiya kuma su ne suka zo su tabbatar da adalci su tabbatar da amana su tabbatar da zaman lafiya su tabbatar da wato addini don haka suka ci gaba. Komanda na farko ya faɗa filin daga tare da waɗannan sahabbai yana ɗauke da tuta aka yi ta gwabza yaƙi aka yi ta gwabza yaƙi har Allah subhanahu ta'ala ya sa yayi shahada shine wato komanda na farko Zaid bin Harisa sai tuta ta koma hannun Ja'far Ja'far wan na Ali ne shakikin sa uwarsu ɗaya su ɗaya shi ma ya ci gaba da wato ainihin fafatawa aka kawo sara aka sare hannunsa ɗaya ya riƙe tuta da hannun hagu aka sara hannun hagun ya rungume tutar aka ci gaba da saransa har ya kai ƙasa ne ma ya tabbata hadisi cewa idan Abdullahi bin Umar ya gamu da ‘ya'yan Ja'afar sai ya ce, Assalamu alaika yabna zil janahain, aminci Allah ya tabbata a gare ka ya kai ɗan ma'abocin fuka guda biyu. Wato wata ruwaya ta zo duk da isnadin ta za'ifi ne cewa ranar alkiyama za a yi masa wato fuka guda biyu sakamakon wato wannan hannu da aka cire masa guda biyu a filin daga. to bayan shi ma ya yi shahada wanda a lokacin shekarunsa ba su wuce talatin da uku ba sai abdullahi bin rawaha ya karɓi tuta shi ma ya ci gaba da fafatawa har shi ma shahadarsa ta zo to bayan ya yi shahada duk sahabbai da suke wannan guri sai wato aka ci gaba da tattauna to yanzu ya za a yi sai wato ainihin a wani mutum da ake kira Qutbatu bin Qatada al-Uzri da kuma Ubbadatu bin Mali al-Ansari aka sa su a dama aka sa wannan a hagu aka ci gaba da tattaunawa za a naɗa kwamanda Bukhari ya rawaito daga Abdullahi bin Umar a cewa in ya gamu da ɗan Ja'far yana cewa amince tabbata a gare ka ya kai ɗan mai fuka-fiki. To ana cikin wannan tattaunawa ne yadda za a naɗa kwamanda sai wato aka tattauna cewa ya kamata bayan tuta a lokacin tana hannun wani mutum da ake kira Sabitu bin Akram. sai daga kabilan ajilan yake ya ɗauki tuta yana cewa ya jama'a musulmi wa kuke ganin za a bawa tuta ana tattaunawa ana yaƙi ana yaƙi ana tattaunawa sai kawai mafi yawan sahabbai suka ce tun daga Khalid bin Walid da haka a bawa Khalid bin Walid tuta aka bawa Khalid bin Walid tuta nan da nan yace a kasar runduna zuwa gida biyar a sa ɗaya a gaba ɗaya a baya ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a tsakiya aka ci gaba da gwabza yaƙi dubu uku suna tunkara dubu ɗari biyu wato sun ninka su sau kusan saba'in kowane mutum sahabi ɗaya yana yaƙi ne da mutum saba'in kusan ba imani da yarda da Allah da yarda da aljanna da yarda da manzan Allah da ƙaunar musulunci da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba yadda za a yi mutum ya iya jurewa mutum ɗaya yana yaƙi da mutum saba'in da haka aka ci gaba da wato yin wannan Bukhari ya rawaito daga Qais bin Abi Hazim ya ce ya ji Khalid yana cewa sai da takobi ta kare guda tara a hannunsa wato a wajen yakin mu'tata Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin babin yakin Khaibara cewa wannan sahabi ya ji Khali yana cewa saboda irin gwamza da aka yi sai da wato takobi mai sunan takobi har guda tara ta kare a hannunsa a ƙarshe sai wata fate-fate ce ƙirar ƙasar Yaman ta rage a hannunsa da ita ya ci gaba da yaki abin mamaki a wajen wannan yaƙi shine yadda dubu uku ta tari dubu ɗari biyu kun san ninkin ya kai kusan sau saba'in kenan kuma a ƙarshe kowa ya janye kamar yadda ibn hisham ya rawaito a cikin juzu'i na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da uku ibn sa'ad ya rawaito a cikin juzu'i na biyu shafi na ɗari da ashirin da tara imam tabari ya rawaito a cikin juzu'i na uku shafi na ɗari da saba'in ibn sayyidin nas wato mai uyunul asari ya rawaito a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da uku ibn kasir a cikin albidaya wa nihaya shi ma ya kawo aka cikin kuma siransa ya kawo a cikin tafsirinsa ya kawo a cikin majama'iz zawa'id shi ma ya kawo cikin wato a juz'i na shida shafi na ɗari da sittin da shida zuwa ɗari da hamsin da shida zuwa ɗari da sittin haka a cikin zadul ma'ad ibn qayyim ya kawo a cikin juz'i na uku shafi na ɗari uku da talatin da takwas cewa ba a karya sahabbai a wajen wannan yaƙi ba janyewa aka yi tare kuma da cewa adadin waɗanda suka yi shahada a duk wannan gumurzu da aka yi bai wuce wato mutum goma sha biyu ba kamar yadda mafi yawan wayoyi suka tabbatar har yana cewa Bukhari ya rawaito yake cewa haddasana Ahmad bin Waqidin haddasana Hammad bin Zaid an Ayyub an Humayd bin Hilal an Anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da makokin Zaidu da Ja'far da Ibn Rawaha ga mutane tun kafin labari ya zo Allah ya masa wahayi ya sanar da shi faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai akhadha rayata Zaidun fa usiba ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وأيناه تزرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي واتو واندي أو تتوتا دفركو زيدو sannan ya yi shahada sai ja'afaru ya ɗau tuta shi ma ya yi sai manzon Allah ya tsaya aka ga idanunsa tana zubar da hawaye sai ce yanzu tuta takobi daga cikin takubban Allah kan sakali daga cikin kan sakulan Allah wato shine yake rike da tuta kuma Allah ya ba su fatahi ya ba su buɗi kenan wannan ya nuna sahabbai sun yi nasara a cikin wannan yaki a wannan ruwaya ta Bukhari kamar yadda a cikin fatahil Bari juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da sha zuwa na ɗari biyar da sha hudu ya yi bayani mai tsawo game da wannan. Kuma kun ga yadda imani da gaskiya da amana wato da sanin manufa da sadaukarwa domin Allah na dukiya da lokaci da rayuka da sadaukarwa domin tabbatar da abin da Allah ta'ala da manzansa suka zo da shi yake aiki domin wannan abin da sahabbai suka yi wato abu ne da tarihi ba zai manta da shi ba tare da wannan gumurzu mai tsanani kuma amma adadin musulmi da suka yi shahada bai wuce sha biyu ba su kuwa Romawa ba wanda ya san adadin abin da ya faru ta ɓangaren su sai Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ya nuna mana irin yadda wato wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake san wannan addini kuma yake ba shi kariya da kansa kuma dama shi ne alkawari zai kare addininsa ko da waɗanda ba sa so sun yi abin da za su yi Allah ta'ala zai taimaki addininsa zai tabbatar da shi. To wannan shi ne wato babban nasara da aka samu wato a wannan fito na fito da aka yi kuma kun ji irin yadda wato abubuwa suka biyo baya to akwai wato abin da ya biyo bayan wannan yaƙi na mu'tata ‘yan ƙananan yaƙuƙuwa ne waɗanda ba su da yawa daga nan sai fatahu makka bayan abubuwa sun koma yadda suke komai duniya ta lafa an ci gaba da harkokin kasuwanci da sana'a da zamantakewa yadda aka saba musulmi sun ci gaba da ayyukan ibadarsu wato ibnu qayyim ya kawo kafin fatahu makka akwai yaƙuƙuwa da aka yi kamar zatu salasil irin su wadil qura tsakaninta da madina kwana goma kamar yadda ya zo a cikin tabaqatu ibnu sa'ad juz'i na biyu shafi na ɗari da talatin da ɗaya dalilinsa shine labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa qabilal qudaa sun yi taro sun taro akan za su afkawa madina da yaƙi a cikin watan jumadal akhir shekara ta takwas hijiriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa Amr bin al-As radiyallahu anhu shugaba ya haɗa shi da mayaka ɗari uku bayan ya isa wato ya ga yawan wannan kabila sun tare da yawa sai turo wani sahabi da ake kiransa rafi bin Makis al-Juhani yace je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan abokan yaƙin suna da yawa don haka yana buƙatan a ƙara masa sojoji da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Abu Ubaidah bin Jarrah wato tare da mayaka ɗari biyu don wato ya haɗu da waccan rinduna a je a ci gaba da yaƙi. Daga baya wannan ƙabila suka gudu don haka Amirul Jaishi wato Amr bin al-As ya aiko Auf bin Malik al-Ashja'i ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan mutane sun fatattaka da gudu kuma an ci nasara za a dawo gida. Sai kuma Bataliya Abu Ubaidatu karkashin jagorancin mutum ɗari uku shi ma a watan Rajab shekara ta takwas aka tura shi zuwa ga kabilar Juhaina cewa su ma an ji labarin suna ta ƙoƙarin afkawa wa musulmi da yaƙi tsakanin gurinsu da inda Madina take bai fi kwana biyar ba har suka gamu da yunwa a wannan tafiya yunwa mai tsanani har ta kai suna cin ganyen bishiya a wannan halin ne Allah subhanahu wataala suna bakin ruwa ya turo musu wani gaban gajejen kifi wanda sai da suka ci wajen na wata guda suka yi guziri sun ce wato shi kansa idon da suka kwakule idon kifin sai mutum ya shiga cikin kwarin idon ya zauna kuma ƙashin sa sai mutum ya haura kumi da kaya ya wuce bai taɓa saman haƙarƙarin ba kun san ku kifin ya isa kifi to suka ci wannan kifi har suka yi guzurin guzurinsa suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ci kamar da kissa din ta tabbata a cikin sahihul bukhari da haka ne ma Jabir ya ce ana kiran wannan yaƙi da suna sariyatul khabati wato yaƙin da aka ci ganye a ciki saboda abin da suka gamu da shi abubuwa da yawa sun faru da yawa na hikima a cikin wannan yaƙi har ibnu qayyim yayi masa fasali a cikin zadul ma'ad juz'i na uku shafi na ɗari uku da arba'in da hudu wato game da hikimomin da suke kunshe cikin wannan yaƙi na tsananin da sahabbai suka gamu da shi da hikimomi da daban-daban mai son ƙarin bayani mai tsawo ya koma can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kokarin tsare wato labari na kafin fatahu makka cewa kada labari ya je ma quraishawa ga shirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na fatahu makka kamar yadda ya faru a kissar Habib bin Abi Balta'ata wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi Habib bin Abi Balta'ata sahabi ne babba mutumin kirki salihi da shi aka yakin Badar waɗanda aka yi musu alkawarin shiga aljanna a yakin Badar da shi to amma sai wani abu na kuskure ya faru daga sa saboda iyalansa suna makka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirranta cewa ba za su san lokacin da za a yi fatahu makka ba to amma shi sai wato ainihin ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata ta yi kitso ta saka wasiƙar a ciki ya ce ki je ta gaya ma Qurayshawa manzon Allah yana nan tafi shi a zatansa hadi yayi amma sai ya kuskure shi manufarsa shine idan Qurayshawa suka ji labari wato za su ce wanda mutumin yana ƙaunar su za su ware amma matansa da 'ya'yansa da dukiyarsa ba za su taɓa ba kun ga anan an samu kuskure na fifita harkar duniya akan wato harkar lahira don haka da matar ta kama hanya da wannan wasiƙa ta tafi kafin ta kai sai Allah yawa manzon Allah wahayi ya sanar da shi cewa ɗaya daga cikin sahabbanka ga abin da ya aikata don haka a je a bi wannan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sahabbai cikin su hadda Ali bin Abi Talib da Zubairu bin Awwam ce su bi radiyallahu anhu ma ya ce su bi wannan mata kafin ta kai Makka tana ɗauke da wasiƙa su je su karɓo wasiƙar suna zuwa suka tarar da wannan mata a kan hanya suka ce baiwar Allah kin san mu suka je dan tattauna da ita haka suka ce to labari ne tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana an aike ki ne da wasiƙa ki kai wa mutanen maka kina dai dauke da wasiƙa kawai a takaice ki ba mu wannan wasiƙa ta yi inkari ta ce a'a ni ba wata wasiƙa dauke da ni ya za ku ce haka Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ce ke baiwar Allah kin san wanda ya gaya mana akwai wasiƙa tare da ke manzon Allah ne fa kuma kin san maganar annabi tabbas haka take don haka ko ki fito mana da wasiƙa da daɗi da arziki ko wallahi sai mun binciko wasiƙa na a jikinki ko da za ta kai ku a miki tsirara da ta gade da gaske suke yi sai ta warware kitsan ta ɗauko wasiƙa ta basu suka ɗauko wasiƙa suka dawo suka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiƙa aka buɗe aka karanta wannan sahabi yana zaune manzon Allah ya ce ya za ka yi haka ya tashi ya bada uzuri ya rasulullah kaza kaza wallahi ina da 'ya'ya da mata a can kuma ni nayi haka ne wallahi ina son Allah da manzansa ina son musulunci ba dan na cuce ku ne ba kaji kaji kaji wato dai an samu rauni dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yayi muku gaskiya Umar ya ce a'a irin waɗannan fa ba a kyale su ya rasulullah ba ni dama in sa takobi in sare kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ya je yakin Badar kuma Allah ya tsinkayi masu yakin Badar ya ce ku aikata abin da kuka ga dama nayi muku gafara don haka a kyale shi Umar da yana ga lalle a kashe shi yace ai ya ji yakin Badar Allah ya ce la'alla Allah ittala ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum gaskiya dai an yi kuskure babba to amma saboda ya aikata wani babban abu na alheri a baya innal hasanatu yuzhibuna sayi'at. saboda haka aka yi masa afwa kuma an gano ba munafunci ne sa yi haka ba wato rauni ne dai na wato da tausayin kana son ƴaƴanka har kuma abin ya rinjaye ka bayan ya kamata mutum ya fifita san Allah da san manzan Allah da san musulunci akan komai kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa imanin ɗayanku baya tabbata har sai ya fi so na fiye da kansa fiye da ‘ya'yansa fiye da matansa fiye da duk duniya baki ɗaya duk da yake na ruwayoyi biyu na haɗa dan sai da ruwayan sai da na Umar ita ce ta ce har sai ka fi son kanka fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana cikin sahihul Bukhari sanar ruwayan kuma Anas da Abu Huraira cikin Sahihul Bukhari da Muslim su kuma sun ce ɗayan ku ba shi da imani har sai ya fi so na fiye da babansa wato fiye da mahaifinsa da ƴaƴansa da ma duk duniya gabaki ɗaya sai ka fi son manzo Allah fiye da kowa sannan ne wato imanin ka ya tabbata haka dalilin a wannan shiri na fatahu makka kamar yadda ahlus siyar suka kawo da ahlul magazi cewa akwai banu bakar bini abdumanaf bini kinana sun afka wa kuzaa suna wani guri mai suna alwatiru suka kashe su suka kuma kame dabbobin su sai dai ah, malamai sun na isnadin wannan ruwaya suna ga cewa lailalle abu ya faru amma tafsilin yadda abin ya faru na dalilin da sha suka warware wancan alkawari da aka yi na Hudaybiya wato babu wani tabbataccen abu game da shi don haka wannan abu da Quraysha suka yi na cin amana da yaudara da saba yarjejeniya da suka aikata ya sa sun ji kunya su kansu don haka suka turo Abu Sufyan domin ya zo ya jaddada sulhu tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin Ar-Rahiqul Maktum da kuma Zadul Ma'ad ranar goma ko sha takwas ga watan Ramadan manzo Allah ya kiyarda da ya ce masa ma uffan ya gama bayanin bayaninsa ya tashi ya tafi har ya biya gidan yassa wato wacce mata ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallama Ummu Habiba da ya shiga gidan zai zauna akan wani buzu ko kuma wata tabarma sai ta janye tabarmar ta ce zauna a ƙasa ce a ah, me yasa kika janye tabarmar tabarmar ce ta yi min kaɗan ko ni ne mata kaɗan ta ce wannan tabarmar ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kai kuma yanzu ba musulmi ba ne don haka ba zan baka ka zauna a kan tabarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tabarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi min kima fiye da kai ku duba yadda wato irin girmamawa da ke tsakanin ɗa da mahaifi amma in magana ta shigo game da san manzan Allah to kuma san manzan Allah yana gaba da san kowa don haka Abu Sufyan yayi mamakin yadda imani ya ratsa yarsa har take ganin wato cewa tabar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zauna a kai ba ce to shikenan yake shi ma mutum ne mai saukin kai ya samu guri ya zauna a ƙasa suka gama tattaunawa suka gaisa ya kama hanya ya tafi to ranar goma ko sha takwas ga watan Ramadan shekara ta takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa Makka daga Madina tare da runduna kusan dubu goma ya kuma sanya shugaban Madina ko wanda zai ci gaba da kula da Madina Abu Ruhumul Algifari shi aka sa wato ya zama tunda an fita da kowa bayan ya iso Juhufa sai ya gamu da Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ya yi hijira tare da iyalansa wato ya zo zai musulunta ya karɓi musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sai Abu Sufyan bin al-Haris da Abdullahi bin Abi Umayya wanda waɗannan duka wato cikin Banu Hashim suke kamar da Ibn Hisham ya kawo da Imamul Baihaqi a cikin Dala'ilin Nubuwa sun kawo bayani game da kissa sosai dai isnadin bai inganta ba yadda tafsilin ta yake to ya sauka a wani guri da ake kira Marru Zaharan sai Qurayshawa su kuma suna can suna ta tunani mai manzon Allah zai aikata tunda har yanzu ba wani sako su dai sun san sun ci amana sun kare alkawari amma wani mataki manzon Allah zai ɗauka ba su sani ba da haka su ma suka ci gaba da tura ‘yan leƙen asiri suna musu leƙen asiri suna kawo musu labarin wani shiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to ba su wato faɗaka ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zo daf da maka nan yayi sansani lokacin da ‘yan leƙen asirinsu suka fito da daddare cikinsu akwai Abu Sufyan da kuma Hakimu bin Hizam da Budailu bin Warqa suka fito suna wato tattaunawa shi kuma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda ya sa su tsare rundunarsa har da Umar bin Khattab sannan kuma Abbas ya ci gaba shi kuma da kewayawa shi ma yana jin me yake faruwa to a wannan lokaci dare yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kukkunna fitila ko ina yadda haske zai kama da yawa sannan duk wanda ya hango mu zai hango fitulu bululu a guri wannan zai sa a karfin mu da yawan mu ko da sun yi nufin yaƙi za su janye dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba yaƙin yake so a yi ba so yake a shiga maka da lafiya a kawar da gumaka da shirka a tabbatar da addinin Allah da haka suna tattaunawa nan sai Abbas ya ji muryarsu ya zo yace asuwaye a suwaye suka ce suwane ne a ah, sai suka kama tattaunawa to suna hira da budailun ne sai wato ainihin Umar ya zo yace a bashi dama ya wato ainihin kashe wannan Abu Sufyan din Abbas ya ce a na bashi amana ka kyale shi kawai da haka ya sawo shi a gaba har suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Abu Sufyan har yanzu lokaci bai ba kai da zaka yi kalmar shahada to shikenan dai suna tattauna suna tattauna a ƙarshe dai Abu Sufyan wato ainihin ya shiga addinin musulunci don haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce Abbas in gari ya waye gobe ka tsaye da shi a jikin hanyar da za mu wuce ta tsakanin duwatsu don ya ga yawanmu da ƙarfinmu don zuciyarsa ta kare ya san cewa yaƙi da mu ba zai yiwu ba don haka su yi siranda ta ciki da ta waje domin musulunci ya tabbata a cikin maka da haka aka tsayar da abu sufiyan akan hanya ya yi ta ganin rundunar musulmi ya yi ta ganin jama'a ya yi ta ganin musulmi har dubu goma nan suka wuce to daga nan ne fa sallamawa ta ƙarshe ta tabbata tabbata cewa musulunci kam ya yi ƙarfin da yaƙi da shi ba zai yiwu. ba don haka aka ci gaba da shiga makka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wato Khalid bin Wali ya shigo ta cikin kwarin Makka shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyo ta tudu to anan ne aka samu turjiya na wasu mutane akwai Ikramatu bin Abi Jahal akwai Sufyan bin Umayya akwai Suhail bin Amru akwai Himasu bin Qais bin Khalid akwai Hunais bin Khalid bin Rabi'a akwai Khurz bin Walid waɗannan mutane sun yi turjiya sosai suka yi ja'in ja suka yi fito na fito suka wato tsaya tsayin daka cewa ba ja da baya ba za su bar musulmi su wuce ta wannan guri ba. To a nan za mu tsaya a wannan mako sai a sati na gaba, insha Allahu za mu ɗora a kan yadda fatahu makka ya yi ya tabbata. A madadin mai ɗauka mana wannan shiri a Hassana Salisu kuma a madadin wato shashin addinin Musulunci na gidan Rediyon Freedom ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh